a natse yake tako kan shi na sunkuye, yana kallon wayar shi da yake lallatsawa umaima ce ta ɗan bi bayan shi tare da cewa zo na shatu cikin zuba bayan su ido ta ɗan gyaɗa kai tare da taka sawunta a hankali ta bi su hibba kuwa gefen anti juwariyan ta zauna shi kuwa yana shiga falon nashi ya juyo ya kaɗan kalli umaima cikin kwaɓa fuska ya ce umaima dan allah ni ba na son ana shigo mini da wasu ababe cikin site ɗina bare kuma a shiga rayuwata mai wancan abin da kika kira zai zo ya yi anan ido ta kafe shi da su haka ne Ya sa ya yi ƙasa da kanshi tare da shigewa bedroom yana cewa don allah iyakar abin can falo ƙeya shi umai ta zuba wa ido wato ma wai wancan abin lalle ma jazilan juyawa ta yi ta ɗalle ko a kwarido ɗin ta hangota murmushi ta ta da cewa ta homana kai ta kuma ɗagyaɗawa tare da ƙara saurinta tafiyar ta a hankali suna shiga falon ta wani irin boyayyen ajiyar zuciya mai sanyi saboda wani irin masifaffen sanyi mai gauraye da kamshi mai ɗan karan daɗi da ta jiya bugi jiki da zuciyarta limshe idan ta tai kana ta buɗe su a hankali jin umaima na ce mata nan falon shi ne na musamman ba kowa ke shigo mishi wurin kai tsaye ba don ko juweriya ba ta shigo mishi nan kana akwai kannan shi yan uba maza da kuma jalal ba sa shigo mishi nan jamil kan shiga in baya nan in zai dawo shi ke yi mashi shara da gyaran wurin jalal kuwa yakan iya shekara kafar shi bata tako nan ba sai kuma yayi jafar ɗinsa shi kam ba shi da hijabi da side ɗin jabir yakan shiga har cikin bedroom ɗin nashi wani zubin ma har bathroom shi kuma harun da ibrahim su dama don su yasa aka gina masa wai wai masaukin su in sun zo to amma fa in sun zo a ɗakin shi suke ko motsi za su yi tare suke yin shi sai kuma yayan Hibab hibbab shi na hannun daman shi ne don haka daga yanzu in dai ya yi tafiya ke ce za ki yi aikin da jamil ke yi a hankali ta ce to haura step ɗin dining area ɗin shi da ke falon wanda aka yi wa ƙawanya da wani irin labule mai masifar kyau labulen ziri-zirin igiyoyi ne masu sarkafe da jerin duwatsu masu kama da na diamond wasu farare wasu sky blue wasu royal blue suna da wani irin haske mai walwal cikinsa kuma wani madaidaicin dining table ne mai kujera shida nan uku nan uku sai wani firij madaidaici Gefen sashen glass ne mai kyau wanda yake dauke da cups and plates and spoon and fork mug da dai sauran ƙananan ababen bukata sai washin hand baby da ke liƙe a can gefe sosai tsaruwan wurin ya yi kyau komai sky blue and white abin sai ya zama kamar a duniyar taurari yake yadda walwalin ke haska ko ina falon kuma yana da ɗan karen duhu domin sai da umai ta kunna musu wuta bedroom nashi ta nuna mata da ya tsaga makwancinsa sai kuma wancan ɗakin shi ba mai kwana a ciki ɗaki ne na musamman babu mai shiga ciki sai shi ni lami da galadima domin ɗakin aikin shi ne ita dai da to take bin umaima saboda sanyin fala yana gab da saka ta kuka Allah ya sani ba ta son sanyi ko kaɗan ta kuma lura su kuma mayan sanyi ne Falon suka fito nan dai suka samu su hibba na ta hira da ummi Side ɗinta suka nufa, cikin kula ta ce ga side ɗinki, ga ki ga kicin ɗinki. Ta ƙarishe magana suna shiga kicin ɗin, a hankali take kallon komai na kicin ɗin sa pink and white, sosai tsarin wurin yayi kyau. Daga nan dining area suka shiga, ta nuna mata tana kana suka fito falon suka shiga bedroom ɗinta komai ya tsaru kuma komai sabo ne filgwanin burgewa. Juyawa Umaima ta yi tare da cewa wancan ɗakin kuma masauki na ne in na zo. Cikin ɗan murmushi ta ce ayya kofar bathroom. Kofar bathroom Umaima ta nuna mata ta da cewa a za ta yi ki shiga ki a ki sallah sai ki zo mu lunch. To ta ce kana Umaima ta juya ta fita. Shi kuma Sheikh Jabir yana shiga ya maida kofar bathroom ɗin shi ya rufe shi ya sanya Umaima bata gwada shiga da ita ba. Shi kuwa bathroom ya wuce kwanko wanka da alwallaye ya sauya kaya kana ya fito cikin shigarsa ta musamman ya nufi masallaci ko da suka yi sallah suka fito falon ganin bata fito bane ya sa umema cewa hibba je ki kira mini diyata da sauri hibba ta juya ta nufi ɗakinta kwance ta same ta bisa sallah yadda ta yi sallah ta kife kanta cikin hijabin cikin nata bisa duka alamu kuka take yi jin shigowar hibba ne ya sa ta saurin share hawayenta tare da juyowa Cikin mamaki hibban ta zuba mata ido a hankali ta ce, Anti Shatu me ya same ki kike kuka? Murmushin karfin hali ta kakalo tare da cewa kuka kuma hibba cikin sauri ta ce eh mana gashi idan ki yayi ja Miki ya zaune ta da kyau cikin sanyi ta ce no bacci na fara shi yasa kika ga haka Kai hibba ta gada kana ta ce to ta so mu tafi falo umai mata ce ki zo mu lunch. Hannu ta sa ta dan shafa cikinta tare da cewa kamar na koshi fa. murmushi Hibbat ta yi tare da cewa tab ai wallahi ta so kawai mu tafi don umaima ba za ta barki baki ci abinci ba to ta ce kana ta miƙe da ta linke sallayanta saboda gajiya da bege da kewar yan uwanta ne yasa ta kuka da kuma jin yunwar ta mutu a cikinta suna fitowa su umaima duk suka miƙa suka miƙe dining area suka nufa bayan duk sun zauna ne ummi ta miƙe da nufin saka musu abincin da sauri anti juwariyan ta miƙe tare da cewa a ummi ki huta bari in saka mana put plugs ɗin da ke kusa da ita ta ture tare da jawo wanda suka shigo da su ummi ce ta ɗan kalle ta tare da cewa ya kika tura wancan baki ta ɗan taɓe tare da cewa uhum wai fa gimbiya saudatu ce ta turo wa amarya abinci don salam munafinci wani irin kallo kasa kasashe tinte mata tare da zuwa tare da zuba abincin da ta wa ido ta buɗe ido cikin magana zuciya take cewa uhm, wai za ta ce ma wata munafuka muguwa ita ka meye sunanta sai kuma ta kalli umaiman jin tana cewa zuwariya ni zubo min na hajjiya mama na ga tufkeken tuwo ne da miyar zogale to anti juwariya ta ce kana ta zuba mata da sauri shatu ta dan kalli umaiman lokacin da aka saka mata malmalan tuwon farar danyen shinkafa tare da miya a side a side so sai kuma ta juyo ta kalli ba da umi da tuni sun ja flat ɗin da juyariya. ta saka masu kuskus da vegetable soup mai ɗan karan kyau da kamshi da sauri ta jujjuya kanta lokacin da anti juyariya ta turo mata na filet ɗin gabanta cikin sanyi ta ce la da baki sa min ba dan mamaki umaiman ta ce saboda mi sun koyar da kanta ta yi tana tunani su ma ta yaya za ta hana su cin abincin jin ummi ta kuma ta kuma mata tambayar da umaima ta yi mata ne ya sa ta ɗan kalle su ta buɗe baki za ta yi magana kenan shek ya shigo da sallama a bakinsa kusan a tare suka amsa masa a fakaice ɗan kalli a tijiyar yanka na ce ki je ki ba ya jafar magani to ta ce tare da miƙiya da sauri ta fita ita kuwa shatu wata nan nauyin ajiya zuciya ta sauke kana ta sa hannunta ta ture filet ɗin gaban umaima tare da na jawo na gaban ummi da hibban ido suka zuba mata cike da mamaki ita kuwa cikin sanyi ta kalle su tare da cewa don allah kada ku ci wannan abincin ku ci wancan ne jabir da ke ƙoƙarin shigewa falon shine ne a rashe ce hmm, lallai kam wannan abin wato ita ce ma za ta zaɓa musu abin da za su ci ba kuwa da sauri ta ce to anti shatu abincin gidan gimbiya su saudatu tufa, kike cewa mu ci ganin kallon mamakin da toma da umaima da ummi ke yi mata ne ya sanya ta yin ƙasa da kanta cikin jin tausayin su a ranta ce to in ba za ku ci shi ba umaima bari in in shiga kicin ni da hibba yanzu zan girka muku wanda zan girka muku duk abin da kuke so ko inda suke shek jabir da yanzu ya fito zai wuce bai kalla ba ya ce wa umaima zan fita ita kuwa shatu kanta na sunkuye umaima ce ta dan kalle ta cikin nazartar yanayinta da yin tunanin haka faɗa zuma ta kishan madarar barka da shigowar masarautar joda da hajiya mama ta bata ta kuma amshi tufa da gimbiya saudatu ta bata yanzu kuma ta ce kada su ci abincin juyariya. Wani abin shi ya fi komai tsayawa umaima a rai yaya daga shigo wata za ta kasafto wasu hasashen a kwakwalwalinsu kai ta jinjina tare da cewa hibba samana abincin gimbiya saudatu mu ci Jin haka ne ya sa Shatu jawo food flags ɗin ta fara saka musu ita kuwa Hibba ta kwashe flat ɗin da juririyan ta samu su ta kai kitchen. nan suka ci abincin kowa da abin da ke ransa shi ita shattu bata ci na kirki ba ma saboda ta lura da kallon da umaiman ke mata kamar da tuhuma suna goma suka tattare wurin ita da hibba tuni su uh, umaima kuwa suna falon suna gama suka fito falo da sauri ta kamo hannun hibba suka wuce falon ta har bedroom ɗinta suna shiga harin jamil suka shigo shigar su ba jimawa jalal ma ya shigo nan suka yi ta hira to ganin yanzu ta shiga ne yasa sa umaima bata kira ta dan ta zo ta ga kan namijin nata ba su ko suna cikin suna cin abinci suka fita saboda kiran sallar la'asar daga nan kuma ba su kuma shigowa falon ba sai kusa goma na dare kafin nan kuma to ni shatu da hibba sun yi bacci ma washe gari ranar laraba da safe anti juwariya ta shirya musu breakfast kamar yadda ta saba ko da su umaima ba sa nan abincin shek a sashen ta yake duk duk da dama yakan iya wata biyar bai sa abincin nata a bakin shi ba sai dai ummi jakadiyarsu ta ɗan dafa mishi irin ababen da ya fi so ya ci lokuta da dama kuma na rayuwar shi da lami da yake cin abinci a site ɗin kakarsa gimbiya aminatu shi yasa bai fiye cin wanda ake kawowa a sashensa ba jalal jamil ummin ummin suke cin wannan abincin to sashen hajiya mama kullum za a kawo side ɗin shi haka ma gidan barista kamar da dr aliyu yawanci su ma suna sa ana kawo mishi kana gidan babu nasiru ma yawanci ana kawowa especially kamar yanzu da su umaima kenan to yau ma haka abin yake ta ko ina an kawo musu breakfast na maraba da zuwa amarya ko da suka zauna cin abincin kamar jiya da dare haka yau ma shatu ta dan kalli anti juweriyan cikin hikima ta ce anti juweriya saka mana na gidan gimbiya aminatu murmushi ummi ta yi tare da cewa wato ke ma irin mijin naki ne kuna son girkin gimbiya kun san nata ya fi muku na zamani daɗi da lafiya murmushi shatu ta yi cikin sanyi da daɗin ba su fahimci manufarta ba sun fara ci kenan jalal jamil suka shigo dama harun ya jafar oga shek jabir suna falon shi can ummi ta kai musu nasu karin cikin murmushi umaima ta ce yauwa jalal ku zo nan ku ga antin amaryanku matsowa ga gefen ta jalal ya tare da kallon shatu a fakaici kana yace, ce uhm, aini na santa ta je ta sa min dan uwa gaba har cikin ofis din shi ta nema shi ihu a kai cike sauri ta dan kalle shi tabbas ta gane shi ta kuma tuna shi umaima ta dan kalla tare da cewa sharri ne umaima ni ban yi ihu ba shi jamilu ya tare da cewa ai eh, eh, ai ba wai ihun kuka ba shi da mijin shi da mijin naki duk bauɗaɗɗun mutane ne da zaran kin ɗan yi musu magana da murya a sama cewa suke waye kayi musu ihu ya ƙarshe magana yana kallon kwarjo fitowar falon shi murmushi ba ta yi tare da cewa ga baki ga tsoro anti juweriya ce ta nuna musu wurin zama tare da fara zuba musu abincin ita kuwa shatu murmushi kawai ta ɗanyi sai ta yi sai ta ji hawaye na neman cika mata ido zamansa haka ya tuna mata yayyunta ko ina suke wani hali suke ciki ko ya jikin umminta ya junaina ke yi da kewarsu ba yaya lado babu ya gaini babu ya yi sayo babu ya yi gidi sannan nima an kawo ni na an cusa ni cikin wani irin bahagon gida mai wayar ganewa a hankali ta sa tafin hannunta tana share hawayenta cikin hikima dan juyowa ta ta kalli umaima da ke ce mata shatu ga jalal da jamil tagwaye ne su ne kannan shek jabir da suke bin sa yana da wasu a Affan baya ƙasar sai Imran ɗan amarya Hajiya mama mom sai kuma yayyunsu mata kin san su aiko Rumaisa da Rumana a hankali ta gida kai alaman i e. ita kuwa umai masu jala ta kalla ta da cewa ga antinku matar hammanku Jamil ne ya ɗan yi dariya ta da cewa Allah ya ɗayyaba murmushi suka yi tare da cewa amin amin nan dai suka yi nan dai suka ci suka sha kada suka dawo falon kamar jiya haka yau ma suka wuni umaima da ummi na yawan yi mata dukkan bayanan komai na said ɗinta washe gari ranar alhamis da yamma ta ja hibba suka koma ta cikin yin ƙasa da murya ta ce yauwa hibba ni ki? wallahi na nemi ta har na gaji ban gani ba tun a said ɗin gimbiya aminatu da sauri hibba ta ce dama dama kina da waya ne kuma ya bata baki faɗa wa umaima ba da sauri ta ja hannun ba ta da cewa ina za ki je zan je in gaya umaima mana ta ba ta amsa tana cire kwad ɗin wayarta tare da miƙa mata shi da sauri ta ce a'a ki bari ke dai ba ni aron taki bari in kira baffa na ajiye mata waya ta bisa cinyarta kana ta wuce ta fita ita kuwa shatu da ido ta raka ta jin tana ta rabkawa umaima kira tun kafin ta fita ajiyar zuciya ta sauke tare da sa hannunta ta ɗauki wayan Jujjuya ya tare da miƙewa ta nufi bedroom ɗinta. Numfar Baffa ta saka kana ta kira shi tare da kara wayar a kunnenta bugu ɗaya a na biyu aka amsa. Wani irin murmushi ta yi jin murya Jonaina tana cewa, Baffa, Baffa ga wayanka ana kiranka da sauri ta ce, Ƙawalliya cikin wani irin mamaki da jin daɗin Junaina ta ce, La'adda shatice ce, ina kika na kike Adda Rafi'a ta zo jiya wai tana neman wayarki baya shiga. Babba ya ce mata ai an yi miki aure. Ta ta kuka ta ce to ya batun karatunki. Babba ma ya nemi baki baya shiga. Ina kika ajiye wayan ne to Adda Shatu cikin sanyi ta ce wayan ta bata ne Junaina. Cikin tura baki ta ce to mijinki ya saya miki mana. Ido ta limshe ta da cewa ina ummi ya jikinta cikin sauri ta ce ummi tana kicin yanzu jikinta da sauki tana magana kaɗan kaɗan ko ɗazuma ita ce ta ce baffa ya kira mata ke cikin tsananin jin daɗi ta ce alhamdulillah kai kai mata wayar da sauri ta juya ta rufe kicin tana cewa ummi ummi ga adda shatuna da sauri ummi ta fito ta amshi waya cikin murya mai cike da sanyi ta ce aisha na wasu zafafan hawaye ne suka zubo mata cikin rawar murya ta ce na'am ummina ya jikinki ajiyar zuciya ta sauke tare da cewa jiki da sauki shatu yaushe za ki zo babba da yanzu ya iso daga rakiya da ya yi wa rafi'ani ya yi murmushi tare da cewa ba ni wayan nan a hankali cikin girmama ta miƙa mashi wayar shi kuwa amsa ya tare da karawa a kunni jin muryan baffa yana yi mata sallama ne yasa ta cin sabbin hawaye masu masifar ɗumi saboda tausayin shi duk da tsufan shi mugayen kabilar bacema ba su bar shi ba sun kashe mashi babban dan shi kana sun tafi da uku sun bar shi cikin zulumin suna raye ne ko sun mutu a ina suke ni aka yi masu me suke yi sannan ita ma da ta rage an yi mata wani irin bahagon auren da ya fi kama da na mulkin mallaka muryar sace ta katse mata maganar sucin da take da cewa shatu kina lafiya ko murya na rawa tace lafiya lau baffa amma bana jin daɗin gidan ina kewar ku ya jikin ummi Ya labarin su ya gani? An samu wani labari ko har yanzu shiru? Ya ba'ana bai muku komai ba ko? Ya tafi ne ko yana nan? Murmushi ya yi tare da cewa to shatu wace tambaya ɗaya zan amsa miki. Tana kuka ta ce duka cikin hikima da jin kai irin na iyaye ce to sai kin yi shiru kin daina kuka. Da sauri ta sa hannu ta share hawayenta tare da cewa na bari. Taku biyu zuwa uku kana ce mata ba ana bai bai mana komai ba ya gudu ya bar ƙasar ma baki ɗaya jikin umminki da sauki sosai ya su ya gidi muna ta addu'a insha Allah in Allah ya yarda za su bayyana gare mu da izinin ubangiji kafiran nan kuma sun riga da sun karya sun sun karaya karfin su ya kare sun su yanzu ba za su saki samun dama cutar da mu ba insha Allah mun fi karfin su yanzu sai kuma ya ɗan tsagaita jin tana murmushi mai ɗan sauti alamun jin daɗi hankali ya ci gaba da cewa rafi'a ta zo ne mata bayanin komai kuma ni da ni in ta dawo za ta zo in an barta za ta shigo da sauri ta ce zan gaya ma ummi ta sanarwa sarkin kofa in ta zo a barta ta shigo cikin danne ainihin tarin kunar watsewar gidan shi ya ce yau wato haka zaki sannan in sun ki yarda kada ki damu umarni ne gare ki ki bi dukkan umarnin mijinki ki yi mishi biyayya a cikin dukkanin lamuran shi na san ba zai saki ba zai saki ba zai sa ki mugun abu ba kada ki saba ma umarnin shi kada ki komai sai da amincewarsa ki kasance mai kula da lamuran rayuwarsa kada ki bar wani abin cutarwa tare da shi yanzu shine gatanki shine madadin gidi ganin siyo lado lado kannan shi mata ki kalle su tamkar junaina mahaifiyar shi ki kalle ta kamar umminki ƴan uwan mahaifiyar shi ki kalle su kamar yadda kike kallon inna ku yanzu su ne yan uwanki domin naki ba sa kusa ki zama sa shiru ya ji yayi jin kuka na son kubce mishi ita kuwa tuni hawa yana kwaranya daga cikin manyan idanunta cikin sanyi ya ce gobe za mu tafi lardinmu za mu koma can na wani lokaci wani irin tsananin razana da tsoro ta zaro ido ta da cewa "Baffa", za ku tafi kardi ku banni kuma ni ku bar ni anan ba kowa a nawa cikin san ya ce za mu dawo shatu don ke za mu dawo dole mu je in sanar ma iyayen inda ko abin da ya faru da ita da yaranta in kuma gaya ma yan uwana halin da nake ciki akan batan yayyanki bayan sallah za mu dawo can za mu yi azumi ba ki ga yanzu a nan ko tinkiya ba a bar min ba cikin gamsuwa da zancen famfon ta dan danne sashekan kukan tare da cewa Allah ya kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya amma bafa ku bar min Junaina mana a kawo min ita mana in samu yar uwa kusa da ni cikin ta cikin tausasa mata zuciya ce kada ki damu sunan ba za su barki da maraici ba sai mun dawo zan kawo miki Junaina da kaina kit kiran ya katse saboda kuɗin sun ƙare hibba da tun ɗazu ta shigo tana gefenta tana gefen ta ne ta dan kalle ta a cikin sanyi tace anti shatu me yasa kika ce ba kya jin daɗin zama a gidan nan muna yi miki wani abu ne cikin zubda da hawaye ta jujjuya mata kai hibba ba za ta fahimci halin da take ciki ba ba za ta gane matsalar rayuwarta ba ita kuwa hibba cikin sanyi tace anti shatu ni ma ki ce fa duk abin da za ki sa Junaina taimaki, taimaki ni ma ki sa ni zan maki kin ci ko cikin share hawayenta tace to hibba na gode. murmushi hibba ta yi tare da cewa Yauwa kuma Umaima ta aika ya Jamil ya siyo miki sabuwar waya iPhone cikin sanyi da son tsaida hawayenta ta ce na gode. Haka yammacin rana ta yi shi a bedroom ɗinta sai hibba da ke ɗebe mata kewa ne. Da Umaima ta ga ba su fito bane ita ma ta ji. Washe gari yau Juma'a kuma yau ne ta cika sati ɗaya cif a gidan kuma tun da ya zo gidan sau uku ta ga shek Jabir. yi da ya wuce su suna batun abinci bata sake ganin shi ba ko da a gilmawa ne. Yanzu ta saba da Umaima sosai haka ma Ummi, ita da Hibba kuwa shakuwa ta ƙara ƙarfi a tsakaninsu. Tana jin Hibba kamar Junaina, Jamil da Jalal Harun suna ɗan zama a shahira da su. Yau ne kuma Harun zai tafi laddi julbe saboda ya yi masifar kewar Janet ɗin shi wacce take kanwace ga anti Juwariya kuma kanwace ga Ibrahim. Karfe ɗaya daidai shek Jabir ne tsaye gaban dressing miro yana fesa turare bayan ya gama shirin Juma'a sa tsaf yau shigar bakar alkibba da farajin lafiya yayi yayi wani irin kyau mai cike da sheki kusa a tare suka jero da harun wanda yake cikin shigar ƙananan kaya su kuwa suna falon suna zaune jamil da jalal da ya jafar kuwa suna tsaye alaman fitowar shek suke jira A hankali Shatu ta ɗan ɗago ta jin wani irin masifaffen ƙamshi mai daɗin shaƙa da sauri ta janye ƙwayar idanunta saboda idanta da suka haɗa suka faɗa cikin ƙwayar idanun shi wanda shi kuwa Jala yake kallo ganin wani shegen wando wai shi kirezi ne ko ma menene oho duk yana bubbule har kana iya ganin farar face cinyarsa ga sabulallen wando ga kafurin aski fuskar shi ya tsuke tare da jan gajeren tsaki wanda shi ya sa jalal juyawa ya nufi hanyar fita yana cewa to ni ba ni fa da manyan kayan nan yanzu bari in je in duba ko ina da jallabiya sai in saka a kai zan biyo ku daga baya da ido suka bi shaharun da jamil kuwa murmushi suka yi a haka suka fita suka tafi har sun je bakin kofar fita ba tare da ya juyo ba yace, ce umaima ku tashi lokacin sallah yayi, ya ƙarshe magana suna fita ta ce to kana su masu ummi suka nufi ɗakin su anti kuma ta wuce side ɗinta ita kuwa shatu da hibba suka tafi ɗakinta hibba ce ta fara shiga ta yi alwala sannan kuma shatu ta shiga tana fitowa daga bathroom ɗin ta yi wani iri to masu sauraro bari mu dakata a nan wurin sai idan allah ya kai mu za ku ji ne dauke da ci gaban wannan labarin ni mama hanifa nike cewa mu lafiya